SP Isa Gambo shine kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Katsina kuma shi ya tabbatar wa DW afkuwar lamarin. Da misalin karfe biyu na dare cewa a waɗannan 'yan ta'adda sun kai hari ƙauyuka guda biyu da kanawa da ƙauyen kanga na ƙaramar hukumar dan musa inda har suka kashe mutum shida a suka raunata misalin wajen mutum biyar daga cikin waɗannan ƙauyuka guda biyu A baya dai maharan sun saba kai hare-haren kan babura, amma yanzu sun canza sabon salo, wanda har ya ba su damar halaka wani jami'in tsaro a lokacin da jami'an tsaron da aka jibge yankin ke ƙoƙarin kare al'umma daga maharan. A cewar SP Gambo. Mun tafi za mu kai ɗauki, ashe wasu daga cikin barayin nan tunda sun zo da yawa sama da mutum ɗari a wanda aka ce sun tako da kafafuwansu ne ba da babura suka hau ba shi yasa ma har ba a ji zuwansu ba lokacin da muka fara jin ƙarar bindigu jami'anmu waɗanda aka girke mai dabino daga cikinsu kuma sun yi ƙoƙari suka yi ɗauki amma waɗannan barayi suka yi wa su waɗannan jami'ai namu kwantan ɓauna a ciki har wani jami'inmu ya rasa ransa. Kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Katsina ya ce tuni an tura dakarun tsaro domin gano waɗanda suka yi wannan aika-aika da kuma magance faruwar hakan nan gaba. Wannan hari dai ya shafi wasu al'umma gida ɗaya inda take aka halaka musu mutum uku a cewar wannan ɗan gidan wanda ya tsallake rijiya da baya. Suka shigo wannan gidanmu suka shigo suna halba halbe suka halba wani kanan babana haka da kuma wani ɗan shi da kuma wani yaro shi ma kanina ne sun kuma halbe mata na guda biyu duk suna da juna biyu suna nan asibiti yanzu aka mutu kwaire kwakwai sun kuma kwashe dukiyar gidan. Wannan kuwa wata mace ce mai juna biyu da aka harba ita da da kishiyarta waɗanda yanzu haka suna kwance a babban asibitin ɗan Musa suna karɓan magani. Can nan maƙotanmu kusa da mu da muka ji an fara halibin. Ihe muka koma ɗakari aka rihe ɗaki suna zuwa suka turo suka ji yaƙi buɗewa. Kawai suka halba tana tsaye suka same ta ga wuya. suka shigo ni kuma suka samu nan a kwankwas gawa uku suka yi mamu. To ko mai masana kuma masu sharhi kan tsaro za su ce game da ci gaba da kaddamar da irin waɗannan hare ga gabarin sabula ma bukarti. Waɗannan kashe-kashe dai suna ci gaba da faruwa ba iya waɗannan guda shida da aka kashe jiya ba ai a cikin ƙarshen makon da ya gabata ma an kashe mutum 21 a ƙaramar hukumar maru aka kuma raba da yawa da gidajensu amma ita gwamnati wato tana ta cewa tana abin da ya dace a yanzu ana magana an kai jiragen yaƙi katsina abin da muke kira ga jami'an tsaro su fahimci wannan ba abu bane wanda zai jira wato abu ne da ya kamata a ce wuta-wuta an tashi an yaki mutanen nan yadda ya dace a yake su a yi amfani da kayan aikin da ake cewa an kai katsina da kuma wato kudade da ita gwamnati take cewa ta ware dan a yaki waɗannan mutane ci gaba da kai waɗannan hare-hare na zuwa ne bayan ziyarar da manyan jami'an tsaron ƙasar nan suka kai a jihar Katsina da kuma shan alwashi gami da nuna fishi kan yadda ake tafiyar da lamuran tsaro a ƙasar nan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya nuna amma dai har kawo yanzu al'umma na ci gaba da zara ido lamarin da ya fara zara ƙungiyoyin matasa fara gudanar da zanga-zangar lumana. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.